Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. mu da wannan dare na yau talata shi daga watan Yulin shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki. Daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji fashin baki da wani mai shari'a akan harkokin yau da kullum ya yi mana akan sace-sacen 'yan makaranta da kuma yadda lamarin ke shafan harkokin ilimi a arewacin najeriya muna da rahoto akan illar shan tabar sigari wanda wakilinmu a kudu maso yammacin najeriya ya aiko mana bayan haka mustapha nasir batsari na dauke da rahoto na musamman akan matakin da gwamnatin jihar kogi ke dauka na bunkasa tattalin arziki a jihar akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar. Amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a wajen da aka samu rushewar gini a jihar Florida ya kai 32 a yau talata inda aka sake gano gawawarki guda hudu daga cikin ginin da ya rushe. har ya zuwa yanzu akwai mutane 113 da ba a gano ba. Ma'aikata suna ci gaba da tono cikin biragizai da ya rage a ginin da ya rushe mai hawa sha biyu. Jami'an ceto rayuka sun ce suna ci gaba da neman waɗanda suka rayu, amma har ya zuwa yanzu ba su gano da guda ba. Tun farkon awannin da aka samu rushewar ginin. Mun san cewa duk wayewar gari yana ƙara zama da wuya a ga wani abin al'ajabi ya faru, in ji Maggie Castro, ɗaya daga cikin 'yan kwana-kwana na sashin kula da kashe gobara ta miami da lokacin da yake bayani ga iyalan wanda abin ya ritsa da su shugaban sashen kwana-kwana na miami dade alan kominski ya gaya wa manema labarai a jiya litinin cewa masu aikin ceton suna aiki tukuru kuma yanzu sun samu damar shiga duka cikin baraguzan ginin da ya taru bayan da sauran ginin yake rushewa Asusun tallafawa kananan yara wato UNICEF ta ce yara miliyan 4.5 a Sudan ta kudu suna fuskantar tashe-tashen hankula sannan ta ce ƙungiyar tana buƙatar ƙarin tallafin kuɗi domin taimakawa. Wannan sanarwa tana zuwa ne daidai lokacin da ake murnar cika shekara goma da samun 'yancin ƙasar. Ƙungiyar ta ambaci yaƙi ambaliyar ruwa, fari da matsalar tattalin arziki a matsayin manyan matsalolin ƙasar. Ta kuma ƙara da cewa yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi na baya-bayan nan kaɗan ne kawai aka aiwatar. Asusun UNICEF ya ƙara da cewa ana buƙatar dalar Amurka miliyan 180 don taimakawa yara masu rauni a ƙasar Sudan ta kudu. ta kuma ce mutane kimanin miliyan 8.3 a sudan ta kudin suna buƙatar taimakon jin kai a cewar su adadin ya haura lokacin da aka samu yakin basasa ta shekarar 2013 zuwa 2018 bayan da gwamnati ta kasa cimma burinta game da kaiwa wani matsayi na rigakafin corona kafin zagayowar ranar samun 'yanci yau talata shugaba biden zai sake kira ga waɗanda ba a yi wa rigakafin ba da su karɓi alluran domin kare kansu da kuma wasu daga cutar corona musamman wannan sabon nau'i na corona da ya zama abin damuwa ana sa ran shugaba biden zai yi wannan jawabi ne a fadar white house dangane da shirin rigakafin covid-19 da nuna damuwa kan karuwar nau'in delta da ke kara yaduwa a fadin kasar gwamnatin biden ta so cimma burin ganin kashi 70 cikin 100 na manya a amurka sun karbi rigakafin alluran covid-19 kafin hudu ga watan yuli Cibiyar kula da cututtuka da kuma rigakafi ta Amurka CDC ta ce a ranar Juma'a kashi 67 cikin 100 sun karbi allurar farko ta COVID-19, kashi 47 cikin 100 kuma sun karbi duka alluran biyu. Shugaban ya bayyana cewa an samu nasara a taron murnar zagayowar ranar 'yanci a yammacin ranar Lahadi a fadar White House, inda shi da mai ɗakinsa Jill Biden suka samu damar gaisawa da mutane dubu ɗaya da aka gayyata da suka hada da ma'aikatan agajin gaggawa da ma'aikata masu mahimmanci da kuma ma'aikatan tsaro. An tuhumi waɗansu mutane tara a Hong Kong da zargin ayyukan ta'addanci bayan da aka kama su suna ƙoƙarin haɗa bama-bamai a gida. 'Yan sanda sun bayyana yau talata cewa an kama mutanen da suka hada da maza biyar da mata tara 'yan tsakanin shekaru sha biyar zuwa talatin da tara da suka yi kiran kansu jaruman kwarai a jiya litinin shida daga cikin 'yan kungiyar ɗaliban makarantar sakandare ne babban sufritandan 'yan sandan steve lee na sabuwar rundunar tsaron birnin hong kong ya ce kungiyar tana kokarin hada bama-bamai ne da wani sinadari mai hatsarin gaske a wani daki da suka keɓe a gidajen kwanan ɗalibai Lee ya ce kungiyar tana shirin dasa bama ne a wurare daban-daban na birnin Hong Kong da suka hada da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da tashoshin jiragen ƙasa da kotuna da kuma wuraren tara shara. Ya ce 'yan sanda sun kuma kwace tsabar kuɗi dalar Amurka dubu sha ɗaya suka kuma toshe ajiyar banki ta kudin da ya kai dala dubu tamanin da suke kyautata zaton yana da alaka da ayyukan ta'addanci an kuma kwace waɗansu kayayyaki da suka hada da tsarin gudanar da aikinsu da kuma shirin barin birni bisa ga cewar hukumomi. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Masu sharhi na ci gaba da tsokaci akan sace-sacen yaran makaranta a arewa maso yammacin Najeriya. Lamarin da ya sanadiyar rufe makarantu kimanin 600 a arewacin kasar a cewar kungiyar Amnesty International. Sha'ibu Idrisu Mikati mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum ya mana fashin baki akan wannan batun yana mai cewa. Wannan wani bala'i ne wata annoba ta dama Najeriya kuma musamman arewan arewan ma ta masu yamma wato northwest kenan a turanci a tsakanin ababen nan guda biyu ko uku mun shiga wani halin kakanika yi makarantu ana rufe shi gonaki an hana mutane su je su noma fatauci na kasuwanci mutane sun kasa yi kaga kusan za a ce ginshiƙin rayuwa baki ɗaya ya shiga ƙarnin lahauna ba karamin tashin hankali ba ne ba karamin abin damuwa ba ne saboda idan yara ba samu ilimi ba za su zauna babu wato da jahilci kenan kaga mun shiga wani halin kakanika yi idan jama'a ba su iya noma gonakinsu ba yaya za su yi ci da yan uwa ko iyalansu idan masu hannu da shuni ba su iya samun yadda za su juya dukiyarsu ba mai tafiya kano ya sau kaya mai tafiya iko ya sau kaya ya dawo ya sayar bai samu yayi ba kaga me zai yi zai zauna kenan yana cin uwar kuɗin har sai ya zo ya zama ya durkushe baki daya an shiga wani halin yi. To bari mu duba akwai ƙananan yara 'yan shekara hudu zuwa biyar da har na makarantar kagara wanda yau sun shafe kwanaki arba'in suna hannun masu garkuwa da mutane. Ya kake ganin makomar irin waɗannan yaran da aka sace su daga makarantunsu? makoman su makera ai ba karamin tashin hankali ba ne farko dai tukun yaran nan a cikin zukatansu za su samu wani miki kusan wanda a rayuwarsu ba za su tafi mantawa ba a wato abin da ake kira a turanci indelible mark an masu wani rauni wanda iyakacin rayuwarsu ba za su iya mantawa da wannan raunin ba kuma ba zai goge a zuciyarsu ba sannan na biyu sauye masu wato rayuwa tun da sun saba su su tashi su je makaranta ko sun taba su kwanta a wuri mai tsafta mun yadda suke gidan iyayensu yake yau an mai da su a cikin daji suna karkashin itace ko kuma suna cikin bukoki an bar su a cikin daji kwari na cizon su sauro na cizon su allah kaɗai ya san iyakacin cututtukan da ba su ɗauka ai bala'i ya kai bala'i sai dai mai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan waɗannan yaran saboda goban su tana da wahalan da za ta yi za ta yi kyau saboda kusan duk ranar za su kwanta su bacci ko da an sako yanzu zai wuya su samanta da wannan ah, karni da suka shiga. ka zance ko da an sako su ya kake ganin kokarin da mahukunta ke yi na neman a sako waɗannan yaran karamin sani muna ganin kasawan gwamnati a bahaushe yana da karin magana a gaban gwamnati babu abin nan babu wanda za a ce tangararre sai dai kyalalle yanzu ya za a yi a ce muna da ƙarfin soja muna da karfin ɗan sanda muna da karfin ƙallafin asiri muna da yarjejeniya da ƙasashe da yawa na zaman lafiya a ce ƙasar najeriya gwamnatin tarayya ta kasa kawo ƙarshen wa'innan ta'addanci ko 'yan ta'adda da suka addabi arewan Najeriya. Wallahi tallahi ko da za a ce wasu daga cikin mutanen da za a rasa mutanen kirki ne ya kamata a ce an wayi gari shugaban kasa ya ba da dama in ba ma ba man nan za a jefa a jefa ba ma nan a daji a dazuzzukan nan wanda duk Allah ya kawo karshen rayu kashi ya tafi lahira amma mu zauna yanzu a baki jiya ba yau ba gobe ba kullum abubuwan an lalacewa suke yi shin wai sai najeriya ta zauna kala zuba ne kusan babu gwamnatin shine za a samu karshen wannan abun sha'ibu idris kaci kenan mai shirya akan harkokin yau da kullum a najeriya hukumomin kasa da kasa da na cikin gida sun dade suna jan hankalin al'umma akan illar shan tabar sigari ga lafiyar dan adam da ma arzikinsa akan haka wakilin mu hassan umar tambuwal ya mana nazari akan wannan batun ga kuma rahoton da ya aiko mana daga ibadan Tun shekaru da yawa da suka gabata ne ake samun masu shan taba sigari maza da mata a sassa daban-daban na kasashen duniya. Masana kiwon lafiya da harkokin lafiya sun shayin gargadi a game da illar zukar taba sigari domin tana kassara lafiyar bil'adama. Wani binciken masana kiwon lafiya ya nuna cewa kimanin mutane dubu ɗari da arba'in da shida ne ke halaka a nahiyar Afirka a sakamakon busar taba sigari duk da ɗimbin yekuwar masana lafiyar bil' adama a game da illar shan taba sigari har yanzu wasu na sha wasu kuma ba su shan taba sigari to ko menene dalili na tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan na jihar Oyo a game da shan taba sigari sunana Alhaji Karaye wanda aka dan DJ a cikin garin Koko kana shan taba sigari eh na shan sigari da amma na bari saboda me saboda dai ta sanna ciwo kuma ba ta da unwani ga ciki wannan irin ciwo kai a sakamakon shan taba sigari to na sha ta sai na kama twari ina tudda miyau ina ina kakaro ku ta min kurji ga ciki ina kakaro sai jini ya fito sai na je ina dakto na auna ni sai cewa na ka daina shan sigari saboda huhun ka tana bata ma huhu na cikin ka shi an bani sai na bar cin na bar shan sigari koma ga cin goro sunana Sa'idu Musa a jihar Kebbi a cikin garin Ruwan na Gindi taba sigari ban taba sha ba ran da ni tashi me yasa baka shan taba sigari abin da yasa ni ce ban shan taba sigari malam Hassan Umar tambar ko da ta yana da yaya wanda ka shan sigari a misali duk lokacin da ya sha sigari na malam mala hassan kamin ma ta fara uwa da sai ga hukunci lokacin da duk ta daji in ya zo har duk gehe gehen nan kana jin warin shi sai aka nuna mai cewa ne abin ga bayan yana haram kuma yana cutar da lahiyar ka me kamace ka matsayin ka kai na yayan waɗannan yaran kamin su su ga su bi akidar ka ya ce in bari an gace to ka bari to lokacin da na ga bari sai na ga jikin ya zo normal ya yi kiba ya dawo mutum daidai to ni kuma ni ce ah to to ni kan gaskiya ko da ina ganin suna sha ni kan gaskiya Allah bai kaddaran ba to ko menene hukuncin shan taba sigari a addinin musulunci da na kirista ga wasu shugabannin addinan biyu. Musa Muhammad Kelluri limamin masallacin Juma'a na karar ibadin hukuncin mai shan taba sigari a hukuncin musulunci haramun ne kada domin Allah ta'ala madaukakin sarki ya ce mana wala tubazir ta basira kada ku yi barna yin barna innal mubazziri na kusanni cewa su mabarnata kanu sun kace sance ikhwana na shayabi ne yan dan uwan shedan wa kana shedan shi ko shedan ya kasance da rabbi ga ubangijin sa kaforan mu yawan kafirci ne tabbas gari haramun ne kada eh, Rabbi Philip Mayango, littafin eh, ya haranta sha taba sigari domin ba da kyau. Ana kawo rayuwa wanda bai cancanta a ciki addinin Kirista ba. A littafin ce duk abin za ka sha maka mai eh, wai ka sha shi domin za ka aikata abubuwa wanda hanyar su daya ne ya sa addinin Kirista ya haranta sha taba. Wani likita da ke garin Onudundun waje da birnin Ibadan ya yi ƙarin haske a game da illar shan taba sigari. Sunana Muhammadu Dr. Ibadan. Dr. Muhammad menene illar shan taba sigari ga lafiyar dan Adam? Illar shan taba sigari ga lafiyar dan Adam dai da kama duba kwalin taba sigari zaka ganin ma an rubuta dangerous kenan tana tana iya tana cuta mafi suna dan Adam. Zaman to wajen lumfashin shi zai mai fufu zai samu matsala wajen numfashi sannan kai a takaice ma dai kai sigara gaba ɗaya ba ta da kyau a lafiyar da matsayinka na za ka ba masu shan taba sigari. To ni shawarar da zan ba ma shan sigari duk mai son dai lafiyar jikin shi, mai son jikin shi ya samu garkuwa mai kyau garkuwar jikin shi ya dama rabu da ita a takaici. Ya daina shan taba sigari? Eh ya daina gaskiya. Masana kiwon lafiya da sun nuna cewa zukar taba sigari yakan kai mutum ya baro ta hanyar lalacewar huhunsa. Kana ana samun matsalolin rashin lafiya iri-iri a sakamakon shan taba sigari. Don haka jama'a su kiyaye. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal. yanzu kuma ga mustapha nasir batsari dauke da rahoto na musamman akan matakin da gwamnatin jihar kogi ke dauka na bunƙasa tattalin arziki a jihar Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na musamman akan ba da shawara game da bunƙasuwar tattalin arziki a jihar. A lokacin da yake kaddamar da mambobin wannan kwamiti, gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya ce aikin kwamitin shine ya zakulu masu hanyoyin bunƙasa tattalin arziki a jihar musamman zakulo masu ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da aka watsar da su a baya haka zalika gwamnan jihar kogin ya ce za su dubi fannin noma domin kuwa ƙasar ba ta da wata mafita da ta wuce fannin noman da aka kusan watsar da shi a yanzu bayanai dai sun nuna cewa jihar kogin na da kalar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa har guda 29 zuwa 32 daga kala 44 zuwa 46 da ake da su a faɗin Najeriya. Injiniya Abubakar Bashir shine kwamishinan kula da harkokin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa na jihar Kogin. ya yi ƙarin haske kan manufar gwamnatin kogin a kan wannan al'amari. abu da gwamna yana so ya yi shi ne zai jawo mai ilimi kowa mutanen jihar kogi state wanda suna waje suna da ikokorwa wanda zai iya taimake mu san yadda za mu yi mu doka waɗannan mineral resources mu jiwe ta ya zama arziki wanda e, ainihin jihar namu zai dinga mu'amala da shi. Da ya sa shi ya zauna ya ce wannan diversification wanda ana ce daga e, bangaren abin oil dawo na mineral resources mm. shi na ce ba baci zai yi ba kaza gwamnan nan baya yin baki abin da ya sa dukiya ce zai yi shi ne zai kaza wannan ministry domin uh, abin da ya sa ya aka yi establish wannan ministry uh, mm. shekara daya yanzu shekara daya da wata shida muke yanzu nan in ba ka ba mu da ita da saboda uh, shi ne ya kawo ni cewa ni ne zai driving yadda za mu yi mu samu ainihin abu da ya sa ya establish wannan eh, administration hmm. eh, wannan wurin hmm. yanzu muna da mineral resources kasin eh, federal government ne shine da ainihin abu da yana cikin kasa hmm. based on exclusive rights nasu ba za mu ya ce wannan mineral da muka gani namu ba ne amma kasan namu ne masu kasan mutanenmu ne sai dai in haji akwai wanda yana cira royalty wanda ya samu any any investors zai iya zo ya je eh, ya gani a bashi license ya samu license zai zo sai dinga shi ma eh, yi kokarin da zai exploring mineral din to lokacin exploration nan shi ne zai ba da royalty ma federal government daga gurin da federal government shi zai ba mu a jihar namu 13 percent derivation yadda ana yin ma masu oil eh, wanda suna da mai a kasansu amfanin shi kenan shine mu ma za mu iya samu 13% derivation based on reality wanda aka ba federal government To a jihar Niger kuwa matsalar tsaro ne ya kawo cikas a kan lamarin ma'adanan duk da yawan ma'adanan da Allah ya huwa cewa jihar Niger. Mr. Sunday Kolo shine kwamishinan kula da harkokin ma'adanai na jihar Niger. To amma ka gani cewa da yawa mutane suna shiga daji ba su da wanga cooperatives ba su da dama daga wurin federal government gan sun zama illegal. Matakin da muka ɗauka because of uh, uh, maganar tsoro da ke faruwa a duk Najeriya yanzu. Eh, wato tsaro. Tsaro. Mm. Mun bi dajika muna gaya masu su daina aikin to some of eh, wuraren da muka je mun gano cewa su mutanen ga suna da makamai da muka je wurin su za ka ganin su su an fara nuna wani haushi cewa gwamnati bai yi masu komai ba kuma wanda su suke yi mu muna so mu hana so mun dawo state ne muka ga ma state ya yi forming security committee wanda mu muke ga ma security committee wuraren da illegal miners din da suke suke bin su ana koran su so yanzu zan iya gaya maka cewa mun dan samu sauki amma har yanzu akwai wanda basu bari ba don wani lokaci ko ba su je wurin da dana ma ka gan da dare sun shiga wuri amma muna gaya masu ko yomi muna muna da kwamitin da ke bin su mu je mu gaya masu cewa in suna so su ci gaba da wannan aiki dole su je su yi forming association za su rajista da state kafin su je federal ministry na to amma honorable yanzu kaman ita a iya cewa kaman gwamnatin jihar Niger ko kuma al'ummar Niger suna cin amfanin wannan ma'adanan da Allah ya ba Niger din a hukumance. A hukumance gaskiya abin da gwamnatin Niger yana iya samu a hannunsu. Hmm. Kuma bayin da tax wanda ma'aikatan da suke aiki a cikin ma'adanin ga ya kamata suna na wato bai kamata ya abin da ake samu ba wani abu mai yawa bane ba kenan a wani abu mai yawa bane ba wani abu a kai ga ba shi shine ina ya gaya maka wannan amma har yanzu muna bi muna gaya musu su zo su yi rajista da state don state sanar da su To masu aikin ma'adanan a jihar Niger dai sun ce matsalar rashin tsaron ita ce babbar barazana gare su kamar yadda shugaban kungiyar masu aikin haƙar ma'adanan a jihar Niger Honorable Muhammad SD Mambo ya yi ƙarin bayani. Amma yawancin abubuwan da ke faruwa a yanzu nan, wannan barazana na tsaro ya sa yawancin abubuwa na harkar ma'adani ya yi tsaye tak saboda investors da za su zo suna tsoro wuri is not conducive for them su zo su yi aiki makarantar mu fa waɗannan masu manyan takalman ba wai ƙyale mu suke yi ba akwai membobinmu da suke da akan je an ɗauka ce a kawo kuɗin fansa da sauransu duka dai abubuwa dai daban-daban amma da yake Allah ya riga tsare ka ya sa hanyar cin abincin ka ne gidan diga ba mm. yanda za a yi ka kauce mata kowane lokaci kana nan kana taka tsantsan kanin bayani da zan maka kenan na'am to alhaji mambo akwai korafin da ita gwamnati ke yi cewa akwai waɗanda ke bijire ma dokoki ba su yin kungiyoyin da za su kai ga a ba su lasin sai su je suna yin illegal akwai su a cikin ku ai mu idan ka an ce maka miners association of nigeria gaba daya ba zan ce babu su a ƙasa ba akwai waɗanda kan yi wannan a ƙasa amma kafin ka zama memba na ainihi kungiyar akan ma'adanai mm. sai in kana da lasin kana da kamfani na biyu kuma a nan ta fannin gwamnati maybe uh, especially wanda hakkin ya rataya shine gwamnatin tarayya muna da karanci yanzu haka ko za ka je ministry of mines walau na state walau na federal ba inda za ka iya zuwa ka ce yanzu gashi ka samu excavator equipment da za ka yi wannan aiki tsaye ko da za ka yi haya ne sai an je an yi ta nema. Najeriya dai na fama da dubban matasan da suka kammala karatu da ma waɗanda ba su kammala karatun ba amma ba su da aikin yi. Masanin harkokin tattalin arziki kuma kwamishinan kuɗi na jihar Niger Muhammad Zakari ya ce tun bayan barkewar cutar corona har yanzu jama'a ba su gama warwarewa ba a Najeriya. A walwalar jama'a an samu, amma walwala shanin arziki a hankali yake zuwa. Bai zo isasshe yadda muke tsammani ba. Kuma a hannun gaskiya masu da kididdiga sun suna dubin zai kai baɗi kafin a ce an ɗan walwaliyarsu. Amma Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda karshen makon jiya ne aka zo karshen kwambalar hawa Super League Professional ta kullon kafa ta kasar ta jamhuriyar Nijar a garin Maradi inda kungiyoyi 20 da suka fafata a rukunna biyu ya ba da sakamako kamar haka. Rukuni guda GS Club Adar ta jihar Tawa ta kasance zakara yanda rukuni na biyu a kuka na Football Club ta Arlit jihar Agades ta kasance shagaba abinda ya sa kungiyoyin biyu karawa wasan karshe inda GS Club Adar ta tawa ta hankaɗe a kokana ta Arlit ta jihar agadez da cibiyu da nema abin da yasa GS Club Adarta jihar Tawa zama zakaran rukuni na ɗaya na kwallon kafa na jamhuriyar Nijar na bana kuma wannan na nuna cewa kungiyoyin biyu a kokana Football Club da GS Adar Tawa sun kai ga shiga wasannin teburin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Nijar kenan a daya hannu yanzu haka kungiyoyin kwallon kafa. guda takwas da ke wakiltar jihohin Nijar baki daya da kuma suka kasance zama zakaru a tankaɗe da rairaya na rukuni na biyu na ƙwallon kafa na kasar ta jamhuriyar Nijar cikin su suna ci a birnin Zandar suna fafatawa domin tantance ƙungiyoyi guda biyu da za su buga rukuni na farko ko Premier Division na ƙwallon kafa na jamhuriyar Nijar a Badi inda AS Beka ta birnin Kwanni ke wakiltar jihar ta Awa a wannan kwambalar ta bana idan muka lera kasar misira ko kasar egypt kungiyar kwallon kafa kasar ta laifarawan egypt ta nuna rashin jin daɗin ta game da ana dan wasanta da club din kwallon kafa na ingila liverpool ya yi cewa da muhammad Salah domin halartar wasannin olympic a kasar japan domin a cewar club din nasa na liverpool da zarar dan wasan ya shiga waɗannan wasannin na olympic to lalle in kungiyarsa ta kai wasan ƙarshe mako mako guda ne kawai zai samu domin soma shiga wasan premier league na ingila abinda ya sa kungiyar cewa ba za ta ɗauki wannan kasadar ba ƙungiyoyin ƙwallon kafa da dama na turai dai su hana 'yan wasan su shiga waɗannan wasannin ƙwallon kafa na olympic na bana walau saboda allobar coronavirus walau saboda matsaccen lokacin kammala wasannin na olympic da tashin wasannin ƙwallon kafa na league league na turai na kakar wasannin ƙwallon kafa kafa na shirin kamawa a wasannin kwallon kafa na kofa Amerika na latin amurka kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil ta kai wasan karshe inda ta shammaci kasar peru a daren jiya da ci da nema yayin da kungiyar kwallon kafa ta argentina za ta kara da colombia domin tantance kungiyar da za ta kara da brazil a wasan karshe na waɗannan wasannin kwallon kafa na latin amurka kofa Amerika da ke wakana zuwa kasar brazil kofin kasashen ture na kwallon kafa kuwa a dazu-dazun nan ne aka kammala wasan kusar na karshe tsakanin kasar italiya da kasar spain yayin da a gobe laraba kasar ingila za ta kara da kasar danmark domin tantance kowace daga cikin su ne za ta kai wasan karshe a ci gaba da tseren keke mafi farin jini na duniya na tour de france dan kasar colombia daji bogasar ne ke kan gaba yanzu haka na biyu shine ben o'connor dan kasar australia na uku shine roberto uran dan kasar ukraine ita ko sky brown ita ce 'yar kasar ingila mafi karamcin shekaru da za ta shiga wasannin olympic 'yar shekaru goma sha uku yayin da henda zaza 'yar kasar syria ce 'yar wasar tennis ta teburi 'yar shekaru goma sha daya za ta kasance mafi karamcin 'yar wasa mai kankanan shekaru a waɗannan wasannin olympic na kasar japan waɗanda za a soma zuwa ƙarshen wannan wata na Yuli idan Allahu ya kai mu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. agaida Haruna Mamman Bako yanzu ko Hanifa ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. adadin waɗanda suka mutu a wajen da aka samu rushewar gini a jihar florida ya kai 32 a yau talata inda aka sake gano gawarwaki guda hudu daga cikin ginin da ya rushe har ya zuwa yanzu akwai mutane 113 da ba a gano ba ma'aikata suna ci gaba da tono cikin biragizai da ya rage a ginin da ya rushe mai hawa sha biyu Asusun tallafawa ƙananan yara UNICEF ta ce yara miliyan 4.5 a Sudan ta kudu suna fuskantar tashe-tashen hankula sannan ta ce kungiyar tana buƙatar ƙarin tallafin kuɗi domin taimakawa. Sanarwar tana zuwa ne daidai lokacin da ake murnar cika shekara goma da samun 'yancin ƙasar. ƙungiyar ta ambaci yaƙi ambaliyar ruwa, fari da kuma matsalar tattalin arziki. a matsayin manyan matsalolin kasar ta kara da cewa yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi na baya-bayan nan kaɗan ne kawai aka aiwatar. Tuman sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka ke na ajerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da ke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa kabiru Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana sauti. Sai kuma mu na wannan daren. Baba ya ko Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.